A cikin daren sha uku wayewar sha hudu ga watan Janairun 2025 ne jami'an tsaro suka kutsa gidan tsohon ministan man fetur Mustapha Barke da ke birnin Yamai, inda bayan gudanar da bincike suka yi awon gaba da shi. Kawo yanzu wato wuni na uku da faruwar al'amarin iyalinsa da makusanta ba su da masaniya game da inda aka dosa da shi. Haka kuma ba wani bayani daga ɓangaren hukumomi dangane da dalilan cafke tsohon ministan. Mustapha Barke yana daga cikin mambobin gwamnatin da soja suka kafa makonni kaɗan bayan kifar da shugaba Muhammad Bazum a watan Yulin 2023. An tsige shi daga mukaminsa a watan Oktoban 2024 tun a ranar faruwar abin aka yi ta yada jita-jitar cewa matakin na da nasaba da wata cuwa-cuwa mai alaka da ba da lasisi ko kwangilar ayyukan haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa, amma har izuwa yau hukumomi ba su faɗi dalilin ɗaukan matakin ba. kakakin kungiyar Front Patriotic Bana Ibrahim na cewa za ta yiwu abubuwan da ake zargin sun wakana a zamanin da yake rike da mukamin gwamnati ne mafarin haka. Yau dai da muke magana babu eh, bayani wanda ya huto daga hakuma eh, na cewa ga abin da ake zargin su da shi. Amma in kana tuni ai lokacin da an ka sabke shi daga eh, matsayin shi na minista mutane sun yi jite-jite cewa ana zargin shi da wani abu da bai dace ba lokacin da ƙasarmu ta sai da eh, man fetur a China har yanzu dai babu tabbas. A yayin da labarin kama tsohon ministan CNSP ke ɗaukar hankulan jama'a sai kuma aka samu labarin cewa shugaban gwamnatin mulkin soja janar Abdurrahman Chani ya tsige mai bashi shawara na musamman a fannin man fetur Muhammad Lawan Gaya. Dama ba yau ba 'yan fafutuka ke kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakin daidaita lamura a sha'anin gudanar da arzikin ƙarƙashin ƙasa, fannin da ake zargin cin hanci ya yi wa katutu. saboda haka shugaban gamayyar kungiyoyin yaƙi da cin hanci wato renak adamu umaru ke sake nanata wannan kira in dai bincike za a yi na fisibi da la kamata a ke an yi bincike duk abin da arziki na kasa wanda ya kamata ake kasan mu niger tana tonowa an harkan zinariya ke harkan mai da harkan uranium ya kamata a ke a yau an yi bincike duk kamfanin ka haddasa ne da fita da kanta da sauran kamar su sofamin da somayir da komina hada kamfani na zinariya wanda wanda aka ke ma samira da sauransu. A ranakun farkon karɓe madafu hukumomin mulkin sojan Nijar sun ƙudiri niyyar sauya abubuwa a harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta yadda wannan arziki da Allah ya hore wa ƙasar zai amfani jama'arta in ji su. Matakin da a halin yanzu ya janyo ƙwacewa Orano na Faransa da Govex na Kanada lasisin haƙar uranium. haka kuma zargin 'yan cana da durba-durba ya sa hukumomi dakatar da aika ɗanyen mai daga rijiyoyin agadem zuwa tashar jirgin ruwan kwatano a watan yunin 2024 kafin daga bisani al'amura su daidaita sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger